man ku bani shawara dan uwa maza da mata ku zo ku kallata ni ku bani shawara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa masu kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci muna marhabin da ku a cikin shirinku na ku bani shawara shiri da yake tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa tarbiyya da kuma yanayin mu'amala da ake a tsakanin mutane a wani lokaci mukan yi kokari mu gayyato muku manyan malamai wanda za su tattauna ko za mu tattauna da su saboda ce muku akan abubuwan da suka yi muku sarƙaƙiya akan abin da ya shafi eh, rayuwa ta yau da kullum musamman ma a fannin zamantakewa a yau ma kamar kowane mako da idnillahi ta'ala muna tare da malaminmu inda za mu tattauna wansu eh, neman shawarwari da kuka turo mana a cikin wannan shiri na musamman wanda za mu duba asalin matsalar da kuma hanyoyin da ya kamata a magance ta sannan shi mai neman shawara ya kamata a ce ya yi mu'amala da wanda yake matsala yake da matsala da shi a yau biyu layi ta'ala kafin mu fara eh, karanto neman shawarwarin ku za mu yi marhabin da babban bakonmu malam abubakar muhtar yola malam muna marhabin da kai a cikin wannan shiri na gobe ni salamu alaikum da zuwa malam yawa alhamdulillah masu kallo da sauraro kame da aka saba wannan shiri kai tsaye ke zuwa sannan kuma za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta musamman ma a shafinmu na facebook wanda za ku iya kallon sa kai tsaye sannan kuma lamu zai kasance a buɗe bayan ɗan ƙanƙanin lokaci saboda Eh, neman shawarwari muna kara eh, faɗakar da 'yan wake wannan shiri na ku bani shawara ne zamantakewa tarbiyya shirin fatawa da izinin lahi ta'ala idan Allah ya kai mu gobe za ku sake kasancewa da malam inda za a eh, amsa muku tambayonku na addini kana da matsala kina da matsala da mijinki kana da matsala da matarka kana da matsala da yaranka kana da matsala da iyaye kina da matsala da iyaye to wannan shiri eh, yana ba da shawarwari ya kamata a ce an yi mu'amala da wannan mas'alar malam muna sake da marhaban da ku yadda da cikin eh, tambayoyin da suka shigo muna ko in ce neman shawarar da suka shigo muna mafi su suna koke ne ko in ce suna kakaran majalansu har yanzu zai ba mu samu wani a ce namiji ka kakaran ba ta shi wannan bar Allah take cewa mijina baya min kwalliya hmm. daga cikin bayanin take ce assalamu alaikum malam mijina ne baya min kwalliya shekara biyar da aurenmu hmm. amma tun ɗinkin aurenmu da ya yi tayan har sun tsufa sun tattakure bai sake wani ɗinki ba mm. shi ne take cewa kuma yana da hali yana da hali daidai gwargwado mm. take cewa malam idan na ga wani ɗa namiji ya sha ado mm. da kwalliya sai in sare ina ma dai a ce wannan shi ne mijina shi ne take cewa malam ku bani shawara ya zan yi da wannan yanayi da nake ci. ina jin tamkar a ce eh, ba na aure ina jin tamkar a ce ba na aure kuma wallahi ina son sa yani tana son tana son hmm. take tana jin kamar wani lokaci ba zama aure take ba ko a su da sauransu hmm. malami muhimmancin ado da kwalliya ga ɗa hmm. namiji saboda matar shi a kalle shi ita ma ta ji daɗi kamar yadda shi ma yake son matar shi ke masa kwalliya da adu. alhamdulillahi rabbil alamin wasu wassalamu al’atamani al’akmadani al’afdalil an biya iwa sayidin mursali na jina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiya wa biyu sani ilamitin wa ƙadu wasu alaikum wa wa barakatun alaikun salamu wa rahmatullahi wa barakatun abdullahi bin abbas yana cewa inni uhibbu an atazayyana limra'ati ka an limra'ati kama uhibbu an zayyana li hmm. yace ni ina son na yi wa matata ado kamar yadda nake son ta mini ado hmm. kai kana bukatar matarka ta maka ado don ka gani ya baka sha'awa ka ji daɗin mu'amala da ita akwai me yasa ba za ka mata ado ba hmm. shi ado ba ma ga tsakanin ma'aurata ba a mu'amalanka da jama'a man an ce kai mai tsafta ne mai ado ne ba za ka fi daɗin mu'amala kowa da zai kyaman mu'amala da kai ka ɗan ta tufafinka ɗan samu turarenka ya zama kana wanka kana tsafta imam mali yana cewa Hassan su ya baka masaka ta fa'innaha zainul rijali biha ka ba ثوبك لا tashar Ila wa tattafi ma ya يحرمه ورفيف صوبك لا يزيدك رفعة إلا الإله وأنت مسلم مسلم yace ka kyautata tufafinka da shi ne za a girmama ka a daraja ka domin ta tufafi a ne na maza ya ce sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba inda ka ji tsoron Allah za ka ɗaura ka ce ai adon ma ya yi yawa adon ya yi yawa kamar an zo da wama duniya ba haka mani ai shi tsoron Allah a zuciyar da ya yi eh, ana cewa wajen adon ana ana oba sosai a wajen oba ai kowa gurgudun halinsa gurgudun adon da malaman idan aka fito ana tafsiri a ramadan eh. hmm. da ana cewa adon da suke ya wuce gona da iri hmm. ga idan aka sa hmm. a kwanan kwanaki talatin nan gaba daya ba za a maimaita kayan ba mutum halinsa ya kai yayi haka babu laifi yayi amma idan kai miskini ne baka kai kai ba da ka kurba da amin da Allah kore maka amma surutun mutane kam yanzu in baka adon kuma wasu suna can suna surutu akwai wanda ya bugo mini waye ke ni kan waye ne wani wanda aka sa a sunna tv yana mm-hmm. tambaya na shi waya ne waye sai shi me yasa baya yin ado ne ku taimaka mana kuɗin ga bashi <laughs> ko da ku ce ne yake sa me kuɗi ne ba na ce tafi ne ya kamata ku sha kuna tura malami to kaga in baka yin ba yanzu wani idan baka sa kaya mai kyan ba ma karatu kuma ba zai saurara ba zai saurara ba zai bashi mahimmanci ba yanayin ka da yawwa in ka zo kana magana a taimaka bayan Allah a taimaka mutum sai ɗauka kai ne kake so a taimaka maka mm. alhalin kai wasu kake so a taimaka amma yanan ka riga da mai kyau ga kawai ya san ba ba ka bukata ba ka bukata mm. to za ka kare ganka mai kyau don ka kare mutuncinka mm. ba wai mai tsada ba gurgudun wadatan ka gurgudun abin da zaka sa yawa ko da mai arhan ne in mai kyau ne kana tsafta ai sunan ka yin addu ba zai ka sa dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ko sama da haka ba mm. sannan kuma mm. imam malik da yake za a daraja ka saboda ainihin tufafin ka da kake sa to mm. nawa ma zai daraja ka ballanta na mata mana akan wannan magana akwai ni bawa Allah idan ya fito da safe zai zo aiki haka to gwargwado dai hmm. ya yi ya goge ya sa festus hmm. idan ya zo a kan titi yana jiran ya hau daidai hmm. daidaita wani lokaci so da yawa za ga wanda suke wuce a mota har kawai sai su ga sai gicca sun tsaya eh. saboda sun ga kamala da kamala to amma inda ya fi ko gaja-gaja ba wanda zai saurare shi ko da kai ko magana kake wani zai kalle ka ne ya zaci kafin ka mm. ya ga kai ya kai a saurare ka ko baka kai ba <laughs> ko wallan tana malami hmm. haka nan idan mutum ya tsare wannan a gidansa akwai wani mutum wani bawan Allah wani yana dan kukkoshe shi maganan ado ya ce mini ya malami tun da na tashi cikin ado nake kuma ya ce wallahi a ga yadda ganin da babbar riga kullum nake ganin ta ke ko sha biyun dare ka zo gida na eh ko a gida hmm. yake ko sha biyun dare ka zo gida na wallahi haka zan fito maka da babbar riga na yanki ganin na bara ka taɓa zuwa falon sa ka same shi ba da babbar riga ba sai yayi ado to wannan adon na baki ne na baki da na iyalai duka hmm. duka hada hmm. saboda haka kuskure ne ai so shi aure kan soyayya ne ai yake hada shi ko kuma soyayya ne yake dawamar da shi to duk abin da za ka yi ka jawo soyayyar matar ka kai duk abin da mace za ka yi ka jawo soyayyar mijinta ta kai sai matar ka ta zama kazamiya za ka zo kana kokawa cewa kazamiya ce ba ta ado ba to kuma haka ga su ba su da hakuri da zaran sun ga wannan sai su ga an fara maganar saki ana abin to ka gani yanzu kana cewa in ta ga wani namiji sai ta ce ina ma shine mijinta mm. to ka gani hakanan in matar ka ba ta tsafta in ka ga wata mata ka ce ina ma matar ka ce to kaga an samu matsala daga nan to saboda haka ni ina ganin kuskure ne a ce mutum ba ya tsafta ko ba ya yin ado don akwai duka biyu ne mm. da tsafta da ado yawanci mutum mai tsafta kuma ba ka same shi yana da ado yawa yadda ai ka ga zai kayansa ya mm. goge suna shi da sauransu saboda haka wannan abu kuma yana da tasiri a zamantakewa wani aure mm. wallahi malam ko ni ne idan na ga mutum yana da kazanta ba ya tsafta sai na tuna to matarsa ya take karawi da shi ya take mu'amala da shi saka ita ma tana son ta ga mijinta dan ita da take tare da shi a kodo ne lokaci akwai abin nan mas'alar kusantar juna akwai kusantar juna za a kwanta da juna za a zauna da juna kuma ita ma dai tana son ta yi alfahari da kai idan ka je wani wuri a ce ga ka ta kai mijinta ne mm. ita sa wasu matan ma ka sa wani ka kai wannan ah, kayan ba ce za ka ba mm. a wannan taron ko a inda za ka je nan wannan kayan bai dace ba kai ka matsa wannan kayan ka ajiye wannan <laughs> kayan ka sa ka sa ka sa wasu duk ana samun mata masu akwai masu jakun masu tsoron karmiji ya ado ya fita wata ta je ta a wannan ne ai ai wannan wannan ba gaskiya bane <laughs> eh. ai in dai zai je kan ko ba ado ma ko ta kore shi <laughs> yawa kai ya ba sai dai dinga shiga cikin mata da adonsa ba eh. amma ado daraja ne kima ne so da duk mutumin da baya yiwa abin nan baya ado bayi da tsafta gaskiya sa haƙuri suke da shi kenan anan malam ya kamata a ce duk yanayin da mutum zai kasance a waje mm. idan zai dawo gida mm. ya zamanto yana da nashi uslubi ko in yana da nashi yanayi da zai kasance da shi a cikin gida kwarai da gaske so da yawa za ga idan an dawo gida mm. akwai wata jallabiya da <laughs> jallabiya da muke zaka a gida kana zuwa kana zuwa iyalanka ba su ga adon ba ma kai ka sai ka kawo tsohuwar ka daga jere mando zan iya cewa masalan da dare ne ka zo ka ne mm. amma wani lokaci har a kwanakin hutu sai mutum zai fita da ba za ka fita ba mm. sai ga kuma mutum zai yi ni da ita a wannan kwanakin wanda ya kamata a ce an yi ado an zo ce ina sa ka ne ah, zan zo in yi in ka yi adon ka ya kamata ka su gani kan ka fita mm. in ka dawo ma su gani sannan in har za ka cire da labiyan ma Allah ka nemi masu kyau akwai masu kyau na adon su in ma a ka larabawa ne ke <laughs> akwai kowace in ka sa ta kitan ma ado ne in ka gaji ka kayan nan mai nauyi ne na da gida zan cire su mm. shi na sai ka sa da labiyan ka mai kyau amma za ka ko guga ba ta da shi abu mutum ya makale masa amma a nan malam adon ya takaita ga kaya ne kawai wanda mutum zai sa ya mm. karya hula shikenan ko ko akwai wani adon daban wanda mutum zai iya ma iyalinsa akwai mana shi zai shi mm. namiji miji san ba kungiya mm. amma yana addu'a ka samu sabulun ka mai kyau wanda kake wanka da shi ka samu manka mai kyau da kake da kake shafawa ka samu turarenka wanda zaka fesa to in ka wanke kayan ka ka goge ka sa kowa ya ganka matan da za su yi sha'awanka za ka buge su kuma to amma idan ya zama na kai kawai sai dai kawai ka tashi kusa ka wanke aka ɗauki rigan ka fita kaga akwai matsala shi da kansa yanzu kuma inda ake cewa su mata su dinga gyara jikinsu wai shi ma namiji yana buƙatar gyaran jikinsa domin ba ka ba gaskiya zama take buƙata yanzu mace ne matar ka ne za ta fito waje ta ga wani yi gayu kuma ta ce ina ma mijinta ne sau ne kai kenan kaga ai sun ta yana raguwa a zuciyarta ne tana sha'awa tana tana hango ne kenan malam wannan zai iya tasiri ga ita kankanta ba za ta ji son ta ce ta fita mm. ko in ce eh ta fita da mijinta irin ziyara na yan uwa da sauran su kira ce ai a ga mijinta ga shi na ba ta ko ma ta nuna shi ma a ce wannan mm. mijinta da yawa kamar yadda kai ma in matar ka tana sosai. ko mata ne suka zo gidanka dai za su same ta abin sha'awa mm. za a burge ka kuma in suka yi ba daidai ba kar musu magana ya cewa kan taka kan wannan idan wani akwai kayan da ma suka matsa a sa kai maka taka musu birki ka ce ka zo ka mm-hmm. amma fa dole ya zama kana siyo kayan kuma kana so kayan kwalliya amma maka sai kayan kwalliya ya maka bai faɗa ba a maka ba in maka sai kayan ba baka isa kai faɗa ka ce ba a sa ba mm-hmm. amma in kai kake siya kaga kana da daman kai faɗa ka ba da ka'ida a yi mm-hmm. shi ma namiji haka yake wani lokacin kuma gaskiya rashin adon mazajen su ma mata suna ba da gudunmawa yawa za ta nuna ita bata damu ba ko oho ko ya ado ko kar ya dame ta yanzu akwai wani mutum da yake gaya mini shekarun ba ina mm. asibiti ne yasa matasa yasa ne asibiti matarsa na na jinya a wani gari mm. sai ya je yana ta gaya wa irin makwatan na haka asibiti cewa mijin baban wani na zuwa baban wani kada da ya zo sai ta gan shi da wani kaya aka zai sa mai ne da aka fita sai kace yanzu ina ta gaya wa matan nan da ka zo ka zo min da wannan kayan da wannan rigar yanzu ka so shi bayan tare su ne zai ta gaya min cikin abubuwan da yake yabonta na alkhairi wala ya kawo wannan bayan tare su yana faɗa to ya kamata ita ma mata ta mm. dinga tsayawa wajen tsaftar mijinta mm. bai kamata kai kaza ba haka don wani lokacin maganin mata suna tasiri wa mutum fiye da abokanansa mm. Wasu mutane daban mace yanzu za ta sa kai abu yanzu za ta hana ka yin abu amma ita za ta iya da mijinta ne za ta iya ta shiga kuma duk da abin da kake ganin ta za ga kayan da za ka za ka in ka in mm. kayan ka za ka zama kayan ka fa sun maka kaɗan yanzu mm. ka ƙara ɗinki mana ka yi ka za ka so man nan ba shi ya kamata ka shafa ba ba ka da turare mai kanshi turaren kan nan ba ne haka suna suna sai ka ga in dai mijin wanda ya wayayyen miji ne wanda ya ga san ya kamata wala zai canja amma yin mata a lokacin nan wurin masu fushi ya wa amma sai yi gama ya ce ka baka roka ba ai da kike bani umarni ba mun na ga dama zai yi to wannan ba daidai ne wannan ba iya mu'amala ne da mace ba wa ashiruhunna bil ma'ruf musu mu'amala da abin da aka sani a shari'a da al'ada abu ne mai kyau ta hanyar tafkawa da sauransu to wannan matan dai a gaskiya ni shawarin da zan ba ta na farko amma na anan malam mm. kafin mu kai shawarar tana maganin mm. eh, duk koda idan idan ya zama eh, abin abinda mijinka yake maka baka jin daɗin shi hmm. ya dace a ce in ka ga wani ka ina ma dai a ce shi ne mijin ka ah, bai dace ba kamar yadda aka ce namiji ya rinsa idonsa mm-hmm. haka aka ce matan ma ta rinsa idonsa قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن مؤمني شي ما بعث إن كفت كان يجي كان عندك خلتي خلتي ka إنا ما عندنا ما تاتاني ina kallon matan mutane da 'yan mata wannan kuskure ne to aka yi kanin tsaye to haka mace ita ma ba da ta dinga kallace kallace ina ma wani miji na wannan ba daidai wani mijin kin ki gyara shi masa kwabbab in yi da kuɗin da zai kai wanki da guga mai kyau ba su ci masa wanki ba har sai za ta iya saya masa za ta iya in tana da hali ta saya masa ta saya masa ta fito da shi tsaf babu wani matsala a ciki ta wanke masa kansa ta goge masa ta nuna masa share masa takalmi in dai ta nuna tsaftan take so a aikace kawai da kuma lokacin da zai zama mai tsafta ba wai a ba da umarni da hani ba a'a abin nan ya kamata na goge wa zan kan nan ta yi na goge maka dan wace kakannin nan fa ya doki ya kamata ka samu shushi na mm. kaza kaza irin wannan kuma ba da shawarwari ne amma kuma da su yi amma nan malam a ƙashe to shawarar da za a bata mm. duk da an faɗi abubuwa da dama mm. eh, ya kamata a ce ta yi mu'amala da wannan matsalan shin abin ya kamata ce ta ji cewa kamar ma hmm. eh, auren ya mutu ta rabu da shi ah, irin da abin da aka baya komai gyara ake hmm. nema hmm. yawa farko za ta gaya masa a cikin laluma ko da sharwari ko ta nuna masa ita fakka take so wani sai ya gyara daga wannan in wannan bai ba nasiha yake bukata in har bai karbi nasihan ta ba ka duba ta samu wani wanda zai iya karban sa, ko abokinsa ko wani dan uwansa wanda za ka gayawa ka nuna masa cewa ba gashi gashi ka san shi ma ta hanyar hikima ka san matar da ta kuma za su nan saboda wani lokaci muna jin izzar sai zai iya cewa ai ta kai kayan shi a akwai wannan matan kuma ai a ƙarshe duk shawarin da za a bayar wata mata ta kace maka duk hanyoyin nan ta bi amma ta bai canja ba mm. to wannan yana ke da shi mm. shi a haka yake a bashi a haka mace bata isa ka sa shi ba ko ya niyan abun alheri in mace kai magana sai ta fasa shi ya dauka hakan shine shugabancin shine rayuwa na aure kuma ka je ka duba can baya da ana nema kuma za ga ana eh, ladabi da ana ta nuna soyayya ana mm. kasance da kai da sauransu amma ka ce ka ce wai matan ka bara tambaya maka ga abun da ya kamata yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka suka kisu yankan hadayansu su yi aski a sulhul hudaybiya yayi fushi a wajen mata su tafi ummu salama ne take halitta mata ta bai ta take menene ya ba ta ga mata ki ka je ka kama ya soke hakumanka a maka a kama maka aski zaka ga dafi kuma da ya ji yayi sai gashi kowa da kowa yana ainihin abin nan sun karaɓuninsa suna askiya suna ƙoƙarin yankan juna mace ne ta ba da wannan ka ba da wannan shawara sai ba za ka ce kana da wani izzan da za ka ce ba za ka karɓi mace ba za ka shawara mace ba ai mai gida kamar lokacin za a zo a nemi ya yi abu ya ce bai zai yi ba hmm. a kama kafa da matarsa kuma in ta faɗa ya yi menene matsalar sai ba ƙarfanci ba ne wannan ina yin tsoron karacin mishi mijin hajjiya ko ha to wannan aiki ne ne don an ce don an ce ma ka ta mallake ka in dai ba da sihiri ta mallake ka ba matsala ba ne in dai ta mallake ka da nuna soyayya ne da kyautatawa da ladabi da biyayya mm. mu'amala mai kyau wanda haka ake kai ma za ka iya mallake ka da hakan mm. nan ce ta mallake ka sai ka sai ni ma na mallake ka mm. ai wannan shine abin da ya kamata to za ka tsaya ta yin daka ta ga mijinta yana wannan abin kuma su ma mazan muna musu nasiha cewa da Allah su kasance masu tsafta sai tsafta kan yana da yana da kyau duk inda za ka shiga kar a dinga kyaman shiga kai kanka ya fi maka mutunci in kai tsaftan nan kai dan yi ka sai ka ga in ka zo wuri ana shakkan ka ana dan baka wuri ka wuce amma kaje ana ta tutture ka kana magana ma ka sauraron ka ba a yi ga da yiwa mm. na sake a shirya ba nan mun da Allah ta yi shawarar da aka bar sai eh, neman shawara na gaba wannan ta ce cewa yana yawan cutar da ni matuƙar saboda baya kusanta ta muna da kusan shekara eh, uku da aure da shi amma ba kusanta ta sai yin cewa Eh, ya yi aure har sai biyu kuma ya aihu da wannan matar da ya aura sannan kuma duk lokacin da ta zo za ta neme shi za ta kusance shi sai ya ja da baya baya kulata har ta kara da cewa lokacin idan ya zo a wajenta duk sai ji jikin nashi ya mutu sai ji ba zai iya jin ba zai iya yin komai ba shi ne kike cewa da Allah a bani shawara zan iya kai karon shi saboda a raba muna wannan auren duk da cewa mun ce uwar gida sannan kuma shekaru na 25 ne kawai su ko sun kai wajen shekaru 40 hmm. zan iya neman a raba muna wannan aure to kafin neman saki kafin shi hmm. saki kam mataki ne na karshe hmm. ba shi ne ake so ba amma ni abu da na fahimta a bayani da kai nan wato yana da dan matsala ne na lalura ba wai haka ne kawai yayi watsi da ita ba eh, ana samun irin wannan wato mutum ya zama na kaman wani asiri aka masa hmm. ko kuma wani aljani ya shige shi ko ita kanta wani aljani ne ya aure ta hmm. wanda yake hana mijinta ya kusanci ta hmm. to in irin wannan lalura ne magani za a nema a magani na na na ashir da eh, irin wannan aljanin ko dai yana tare da shi ko kuma yana tare da yana tare da ita sai a nemi magani in an gane cewa matsalar nan ba da son sa bane ba wai da gangan ne yake yi ba mm. ya nemi magani an dace shi kenan sai kaga an fita daga matsalan ba na yi a dace din mm. in kuma ba wannan ba ne da gangan ne yake yi to yana buƙatar nasiha ne ya ji tsoron Allah mm. kafin ta je kotu su ba su a gaya iyayenta ko iyayensa su kira shi su yi masa nasiha wance ka share ta yanzu shekara uku da sauransu a masa faɗa in ya gyara shi kenan idan bai gyara ba ya halatta ta nemi saki don ba za ta ci gaba da zama ka tana iya shekara ashirin da biyar shekara uku mijinta ba a kusan sannan kuma abokan zaman ta har da 'ya'ya. ko har da ƴaƴa mm. kaga za ta iya shiga wani wani abu daban kuma mm. saboda haka dama saki da aka hana mace ta yi ai idan babu laifi ne mm. shine ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha talaqaha min ghairi ma ba'atin fa alaiha ra'iyatul janna duk matan da ta tambayi mijinta saki ba tare da wani hujja ba ba tare da wani matsala ba to ba za ta ji kanshin aljanna ba to amma wani akwai matsala ai ai shi saduwa ni zan ce mara hmm. eh, mu'amalar eh, saduwa tsakanin hmm. mata da miji hmm. eh, kenan ana yana da mahimmanci sosai ta yadda komai wadatan da ake da shi a gidan inda ya zama maza ba su iya biya matan su bukata to zai iya jawo matsala wajen matsaloli ma ai shi karshen alaka na miji da mace shine sabon ai kuma shi yake dawamar da soyayya ba ka ga wani bai da komai bai da wadata ba matar wahala take sha amma saboda yana biya mata bukatanta na kwanciya za ka gani mm. ba za ta fita rabu da shi ba jiyan da aka yi tana son mijinta mm. in sun rabu ma su abun nan an sake dawowa an shiga cikin wani damuwa da jaraban soyayya to ai alaka ce ta auratayya saboda haka idan akwai wannan to nan ne za a zauna lafiya da mace mm. amma in babu haka ba mace za ta dinga jin haushin ka mm. kuma kai ma za ka dinga jin haushin ta idan da a ce ita ne za ta janye maka mm. to ka ya kamata a gyara wannan kuma komin kuɗin mutum in dai ba da yawa mata mace bukata to sai dai ta zauna da shi don kuɗin amma ba don tana son ta ba kuɗin sa take so ba shi take so ba kuma yasa ake samun matsala mm. wasu masu kuɗin da ba sa biya yaran su bukata kuma tafiya sai ka ga an kama direban. direban mace direban gida da aikin gida mai gida hmm. sai ka ga an kama abin nan wasu an kama ta a wasu wurare daban tana biyan bukata da wasu ma kanyen su ne suke biya iyalan su ita saboda dama ita wani fanci da ci arziki da ci arziki kawai ba ta da kuma da jeje sai ta biya wanda kuma ta ce son ta kare mutuncin ta ko da akwai arzikin za su ce da Allah eh ka so ka tawaye ne to shi ne hmm. kawai amma mace ba tsufa ta yi ba in ta tsufa kan wani lokacin shawara ya kan gushe mata ta ji bata damu ba za ta iya zama ko shekara nawa ne mm. amma wanda take ba yan shekara ashirin da biyar a ce ta ci gaba da zama haka ana kan in yasta ne shi ma ba zai ta ci gaba da zama haka gaskiya kuma suke ta in ta ce mishi rana da Allah ko za ka sona ne sai ci a ah, ina son ki kuma ba zan iya rabuwa da ke ba wannan yake ƙarin nuna cewa maliki ne yana da matsalan nafsul jinni ne na aljanni wani mm. wani sammu ko wani sihiri saboda haka abun da ya kamata shine su je su nemi magunguna irin wanda ake na musulunci wanda ake koran ake karya sihiri ko ake koran aljini mm. wannan shi ya kamata su fara da shi kuma wannan ya sha faruwa da mata mm. mutum yana da mata biyu zai iya saduwa da wannan in ya zo wajen wannan kuma sai kasa amma ba za a yi cewa kuma ɗayan matarsa ta yi dalilin wannan abu ba faɗa ba don abu ne na gaibu shi na ce zai mm. iya wa aljani ne ya aure ta ita sai zama na ita matar da ba a iya mm. saduwa da ita sai aljanin yake hana yake hana shi zai kuma na aljani ne a jikinsa shi kuma ba a san wannan matan wannan aljanin mm. amma ba lallai ya zama na cewa shi wannan kishiyar ta bane so da haka akwai wani kuma wani ne ya masa sihirin duk zai iya yiwa amma dai in wannan ya faru ba za a tsora wani ba za a je a nemi yadda za a karya abu ne mm. domin tsora wani wannan zai iya zama zalunci don abu ne na gaibu baka sani ba ba za ka ka cewa idan muka tashi a mukaddara hmm. cewa eh, ita abu ce zamanta ta ita ce ce mata hmm. irin wani abun saboda hmm. eh, ta lalata zaman da matakiyarta da mijin nata ya haɗarin wannan abu yake wannan abu wani ne don ana za a iya samun haka kamar yadda muka wada, dai ba za a jefi mace da shi ba babu hujja to amma mata su ji tsoron Allah masu yin wannan don duniyan nan ba nan ne gidan zama ba ba nan ne kawai gidan zama ba akwai makoma shi harkar sirri gaba ɗayansa shirka ne kafurci ne mm. kuma duk matan da ta shiga irin wannan to ta kwashe kayanta ga gaban ga gaban ubangiji subhanahu wataala kuma ba za ta rayu ita ma rayuwa na jin daɗi ba domin duk inda aka je aka dawo abun su ya dawo kanta saboda shi zalunci ai tun a nan duniya Allah yake nuna sakayyansa kafin a je lahira hmm. saboda haka duk makircin da mace za ta yi don ta yi wa yar ta sihiri ba ta sani makircin zai dawo kanta yau ta gobe zai iya dawo kanta kuma za ka komai nisan jefa kasa zai wala kuma kawai sai wula da ka abun zai dawo kanta ne kuma duk wanda take shiga bokaye da irin wannan mutane ko ta lalata rayuwarsa ne gaba daya ba ta da nitsuwa kuma za ta ga abun tun tana raye sai ta gama munan sakamako a kan Kuma wani lokaci abubuwan da kake na ibadu da sauransu na mm. bautan Allah mm. za kai a hana ka mm. yin wata bautan ko kuma ringa sa kai wani sabon kana yi ka sihiri saboda bukatan ciki akan yi mutum sihiri ya zama dan kwaya ya zama mai shayi shayi ana yi yi mutum sihiri ya zama barawo ya zama dan fashi da makami ana yi wanda tsafi ba abin da ba a iya yi a ita ina nufi ita yawancin ta da take zuwa saboda a yi ma wani sihir eh, idan ta sai an sa ta yi wani sakon da sauransu wanda ya kama da kan biyan sai an fara addini yake mm. yin sa shi yasa ya zama shirka kuma hukuncin sa kashe mutum in yana yi mm. saboda za a sa ta wasu abubuwa na shirka mm. kafin sihirin ya tabbata wanda musulunci bai yadda da su ba to karshen ta kaga dai ta yi asaran addinin ta kan dama wannan kan sauki amma muna magana bayan asaran addini ta to rayuwanta ma za ta yi asaransa shi ta samu matsala a rayuwanta a je a dawa don zalunci ne kuma inna Allah la yumli zalima ta za akaza wa lan yufsi Allah yakan jinkirta azalimi ran da ya kama shi ba zai kubuce masa ba kuma yau da gobe sai Allah ta'ala ya kama ta amma su wa'annan suka shiga cikin wannan halin su je su nemi haka ne mm. ta daina fushi da mijinta cewa kawai da gangan ne yake a yanda ta yi bayani na yana nuna samun ba ganganci wani shekara uku yanzu misali mutum ne matansa uku matansa uku hmm. kuma ita yar shekara ashirin da biyar wancan kuma shekara arba'in arba'in hmm. amma yar ashirin da biyar din ya share shekara uku kaga dole akwai mun tunani a nan an yi akwai ba matsala ba ne da walakin goro a niya hmm. saboda ka sai je nemi magani a ci an yi ne a wurare wannan abu ne abin da ya kamata a yi ita kuma kake fushi ta dauka cewa da gani amma in an yi an yi shi sauran sauran mata zai fa. aljani zai iya aikin sa ba sai an tura shi ba mm. sannan kuma idan abin nan me nake son cewa na ne mai manta mm. idan har an yi an nemi magani ya ki ya nema mm. sai ka je ka nemi saki idan wasu suna da saurin kai akwai wanda in an fiya kara ta ni ba inda zan je ke ki je ke kake da matsala ni lafiya ta kalau sala ni na je kan bukata yana da yawa to kaga bai sani ba sai yawan kuma hmm. matsalan ma ta bangaren sa ne wasu hmm. a je dukan su su je su yi bayani a ba su magani suna sha hmm. bisa da yawa akwai wanda suka samu wannan matsalan kuma suka warke da yawa wani ma matarsa kwaya ɗaya ne amma yana shiga irin wannan hali kuma daga baya je abin nan a yi magani a samu waraka malamin za a ga su da su musamman a zamanin waya da sauransu hmm. gaban technology hmm. sai ga saboda ba samun biyan bukata a wajen mijin nata hmm. sai ga ta kauce hanya masa ta nemi wasu hanyoyi daban wanda za ta biya bukatanta suna bai dace ka bai dace ka ba wanda ya kamata shi ne ta bi tsoron Allah mm. don har ba za ta iya jurewa ba to ta je ta nemi a riba su ta je ta auren ta yawa zaman zaman haƙurin in har ba za ta faɗa cikin haramun ba ne amma mm. za ta faɗa cikin haramun ba ta yi haƙuri ba ko za ka kula bukin ta je ta aure shi fi don mijin ki ba a kula ki kuma wannan bai baki lasisi da zaki je ki lalata ko ki alaka da wasu mm. ko ki nemi wata hanya ne biya wa kanki bukata ba musulunci ba zai yarda da wannan ba Allah ya saka da alkhairi malam da fatan ta ji wannan shawarwari da aka ba ta sai wannan gura Allah ya tana da ta kawo karin mijinta har yanzu dai mu samu wanda ya ka karin shi ba tana cewa yana yawan kai kara ta a gidanmu da hmm. kan ɗan ƙanƙanin abin da bai ce ya kawo idan ya faru a gida sai ya ta faɗa in abu ya faru kowa sai ya san da cewa muna faɗa a cikin gidan musamman ma idan al'amarin ya zamanto a kaina ne shi ne kuke cewa da allah malam a ba ta shawarwari ya kamata a ce ta yi eh, mu'amala da wannan yanayi da take a ciki to dai yi masa abun da za a kai kara domin lokacin mace za ta ɗauki abun karami ne amma kuma babba ne shi a wurinsa mm. sau da ka kai ta kiyaye masa laifi sannan na biyu shi kuma miji yana bukatar nasiha hmm. ai bayan da za a yi ka zauna da wata kace ba ka maka laifi hmm. biyuwa zo mu zauna zo mu zauna zo mu ata hmm. amma alkhairanta ne suke lullube wayannan matsalolin ko sai ka haƙiye su akwai abin da ma ko magana ma ba za ka yi ba za ka haƙura da shi akwai abin da zai kai kai magana kai nasiha akwai abin da in yi girma sosai za ka iya kai wa iyaye akwai abin da kuma bai kai akai wa iyaye ba ba ka bani za a yi ka zauna da mace ka ce ba za ka abin nan da ita ba ba za ka ko aka samu matsala ba shi sa bani ita ala ce wa ashiru na bin ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fi khairan kafiya in ka ji ba ka so wani ɗabi'a na matarka zai wa Allah ya zama ya sa alkhairi kuma a rayuwanku na aure ta haifa maka ƴaƴa wani za zo su amfani ku gaba ɗayan ku duniya da kare ta min hakula kan to ga shi a yake eh, la ya masu min in kare ha min hakula qarar da min ha kada mu'min ya ji ba ya san matar sa mu'mina in wannan dabi'an bai masa ba to ai akwai wasu ɗabi'unta hmm. sai ka duba alkhairinta kuma kai ka samu matsala nan to ai kuma tana da alkhairai bangare kaza da kaza da kaza da kaza sai su zo su ceci duk wannan matsala shine wa idan hmm. habibu hmm. atabi dhanbin wahidin jihar mahasinu bi al shafi'i idan wanda kake so ya zo maka da matsala ya kuma ya maka laifi daya to alheransa dubu sai su ci wannan ne mm. kan laifin ɗaya ya zama ya rufe alheri dubu to kaga irin wayannan mazajen wanda za a ce duk abin da aka maka kuma nan zan ga lalle lalle din eh, nan dukkan abin kankani mm. matsalan da ta cewa da zara abu ya faru ya tafi gida ba daidai ban ya faru sauransu. Ai muhimmancin Eh, rika sirrin gida hmm. duk abin zai faru ya zama tuba ko ya kamata ya zuba wajen eh, ƙara katange gidanka da kar maganganu su ringa fita da sauransu har wani su samu damar da za su zo su hmm. farraka tsakanin ku yanzu ka ga wannan shi kuskuren da yake yi cewa duk abin da ya faru kai ka a gidanka kai ne alƙali hmm. kai ne mai hukunci yanzu me yasa kake cewa mata ne suke kawo korafi mm. maza ba sa kawa ai maza alkalai ne wa za su kaiwa su suke hukunci mata ko miskinai da abun ba a haɗu su mm. da da yin abu ya faru da mai daidai a kai kuka ko a nemi shawara ko a kai kara mm. amma sai zama kai namijin kai ne mai kai kara a sai baka zama alkali a gidanka ba kenan duk abin da ya baro ka je bini bini ka kai gida ka je yanka kan ma su dinga ganin kai ba wani abu ka ga shirme kawai tunda su ma suna da iyalai sun san da ake da ba idan mace da aure dama mai ake cewa ne kai mm. hakuri ne da sai da za maka hakuri ne mace kuma ba za ta taba daidaita maka ba kamar yadda zo a hadisi dan mm. tastaqi malaka ba za ta taba daidaita maka in ka ta daidaita za ka sake to me yasa kai za ka ce dole ɗari bisa ɗari sai ka samu yadda kake so in abu ya faru ka ga matsala ne da ya hukunci da kanka kai ne alƙalin kidan bai kamata ki min haka ma in nasiha ne kai in barazana ne kai ko menene ma har an baka dama duka ma zaka iya yin abin da kai duka wallahi abin nan wallahi ta kamuna nushu zamun na faizo hunna wajibu na ba mabadi wa bibuhunna kaga hmm. har tun daga tun daga abin nan eh, wa'azi in bai yi ba hmm. ka kaurace mata in bai yi ba ka buge ta duka ba mai tsanani ba ya hmm. ka ce fa in ta fara tabu na sabila don ku kuma kuɗa a suka daidaita kuma kar ku nemi kwakulo wasu hanyoyi da za ku tutar da su a'a ta riga ta tuba ta gyara shi kenan ne kuma za a jama zai a bashi haƙuri kuma lokacin ne ma zai yi tsara tunzura irin da ne organic ne gidan a duk matan da take ba da haƙuri in sai laifi mace ce ta gani mm. matan da in ta ma laifi ba ta ba ka haƙuri to kake mai wuyan zama mm. duk ba ce maka laifi ka to shi kenan sai in an baka haƙuri sai ka haƙura kai ma kana yi wa Allah ta'ala laifi ko kisan Abu Darda mm. da suka aure da matar shi in mun ta kisa yake cewa idan idan ne miki laifi ni hmm. zan ba ki haƙuri idan ki ki bani haƙuri ki bani haƙuri wannan ka'ida ne ka'ida ne da ya kamata ma'aurata ma su shimfiɗa wa kansu wannan hmm. in ni na miki laifi zan ba ki haƙuri hmm. in ke ki mini laifi zan ba abu na yi na miki ki ke mini laifi za ki bani haƙuri kuma su gane ma'auratan shi ne lokacin da aka yi saɓani kuma aka kasa ganewa ya su mai laifi don lokacin za a yi laifin shi miji yana ga matan ne take ta laifin hmm. matan tana ga mijin ne laifin suka ta wani yana gani shi ne da gaskiya shi da gaskiya me ya kamata a yi matan ne za ta sauko hmm. sai ta shiru ta yadda cewa ita ce mai laifin a tafiya haka dama ita ce karama ka yi tunanin da eh, maganganun da ake hmm. yan sanda da suka so suka ce eh, bai kamata idan dan sanda ya mare ka saboda yana da wannan kashi ba za ka ramu marin ba ko da a ce shi ne ba da gaskiya da ke ne a gida mm. ko da a ce ana ganin cewa mm. da waye mai gaskiya a tsakanin mata da miji ba iya tantancewa dole ita da ya ce min ake son ma mata an jami kawani ne a lalin ai sarki ne a kan shi mm. shugaba ne a kan shi ne mai gidan kuma ba da yawa yanzu ya dauke hannu sa za ta shiga damuwa da za ta cuto ko kai ta yadda ta yi laifin ta ba da hakuri kuma yau da gobe in ba ita ne mai laifin ba zai gane ai zai gane shi yasa ake son mutum matarsa ta fishi shi haƙuri hmm. saboda zai a jujjuga mata abubuwa shi yana da izzansa wani abun da gangan mawala wani sai ke dauki laifin kawai to kun ci ba laifin sa wani to kin gane cewa da gangan ne shi ke nan sai ki bari kina da gangan alat da kake mun je ma in kare abun eh. ma duk ayi abun da ba ka izza to duka wannan ita dai mace dai ta zama mai lallabin miji shi ko mm. miji ya zama mai ya zama adali ba azalumi ba ka zama azalumi Allah zai tambaye ka manzon sama ya ce kar ku zalunce su mm. Allah zai bi musu hakin su khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mm. wanda ya fi ku alkhairi wanda ya fi kyautata iyalin sai ke ni na fi ku kyautata iyalin sannan kuma da aka ba shi labari wasu mazaje suna dukan matan su mata sun kawo kara wasu ma yace kuma wasu mata sun kawo kara mazaje suna dukan su ne sau da aka bi kuma wannan ba zaba ba ba ba mazab ku bane ba mutane kirkin ku bane ka ita mace kawai abin tausayi ne ma hakkin mace kenan yawa addini ta tsaka sassa amma da zai wannan ba yana nuna wai in ta laifi ba za ka mata hukunci ko ba za ka mata faɗa ba ta kai masa amma duk abin da ya tashi ka kai gida ai ba abin da surki yake so kamar ya ji shiru in aurar da yasa ba wani ko zaka ji wani ba za tun da na aurar da ita ba ta ba kamin ko da ya ka fi kire su da kokawa ko ko ya da ke ko ni ya ta mun da labari mai wanda wani ko daga cikin malamai ba labari hmm. eh, ya sa ta wani aiki ne sai ta ki hmm. saboda wai tana kallon talabijin hmm. girki ya sa ta. zai gayyaci abokan su zo su cige ki a gidansa daga cikin abin da zai akwai kunu mm. To kawai saboda kallon tv ko je ta kunun kawai wance kawo abinci mm. gaskiya wani yau ban samu mai girkin nan ba mm. amma ga kunu nan to na gode ba damu sai je sami abokan nasa ya ce musu to ki haƙuri uwar gida uh, ba ta ji daɗi ba amma mu zo nan musu abinci to da aka zo muhallin shahid hmm. sai ya labdar da ita da kunu kullum kunu kullum kunu sai ta yi fushi ta je gida hmm. a gidansu muhallin shahid hmm. uban yana ganin ta tana zuwa sai ce to akwai matsala ne saboda asalin kamar da kuka faɗa ba a saba ana zaune tsaro ba a saba ganin ta yauwa eh. sai ya ɗauki ya kira shi wani ya ake ce gaskiya ba akwai matsala sai ce ka zo yin bayani kafin ita ta yin bayani to shi ne misa ya mashi wannan bayani sai ta to shi kenan ba matsala ce shi ma sai ya lardata ya da shi ma ya ba da kuma a zai ta gudu ya ta kowa da ba da hakuri dan kowa ba ta shi ne tana ba da hakuri wani yayin irin muhallin shahid muhimmanci su iyaye idan ya zama to suka ci cewa ilalle inda f suke da kuma mijin nasu suna zaune tsalau ba a cika sai ka ga an zo akwai to akwai wanda kuma za su yi kokarin magance ta da gaske kwarai ko mm. ya kamata dai kowa ya tsaya a matsayinsa mm. shi miji ana so ya tausaya matarsa mm. mata kuma ana son ta daraja mijinta ta ma shi ta masa ladabi da biyayya malam daga ciki tana cewa eh, duk abin da za ta yi masa baya godewa shi ita mace duk abin da ce dole sai an ce mata an gode wannan yana da tasiri wajen mata ba yaron mata suna son suna son godiya da yabawa mm. kuma yana da kyau mazan su dinga yi amma ya mm. kamata matan nan su ba wa wasu mazajen uzuri ko ba ɗabi'an su bane ba za su iya ba mm. wani duyan da kai da shi ba zai iya cewa matarsa na gode ba saboda izza ne eh, wani ba isa ba ɗabi'a ne a jikinsa kawai yana ganin shi yanzu yana ce mata na gode Allah ya saka miki wa shi yana ga wani abu ne amma wani kuma ko ya ban wani kuma zai iya yi ɗabi'a ne a jikinsa Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kaza mm. to wannan din shi yafi amma in mijinki ba mai yin ba ne kike haƙura da shi kawai kila yana miki a sirrance mm. ko ma dai ya ne ne in kin masa abun alkhairi kan ko ya yi ba ko bai ba ba ai a zuciyarsa kan ya ji daɗi mm. abin da dai kike bukata din zaki same shi na jin daɗin sa da yadda za zaki mallake shi da sauransu amma ki masa uzuri idan ba ba amma in bai fahimta ba ne bai ba laifi ki tunatar da shi mm. wani ni in ne abu ba ka yi ba ko ba ka go ba ka bi addu'a shi ke nan kila zai kuma da yin wanda zai yi abincin da ne ko bai maka daɗi ba ne shi yasa mm. ba ka gode ba wani mm. to duka wannan zai iya wa bai mar daɗin ba in ne godiyan ne Ke sa bai yi godiyan ba amma in mai shirin ne fa ko ya yi daɗi ba zai godiyan ba wani sai in ya ɓaci ne tukunna zai je kama faɗa cewa ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba amma ai mai kyau sai ya shiru to in kin gane haka duran da ya shiru to ya yaba ne shirin da ya ba ba to je ya kushe ce me yasa ke kai kaza amma shirin sai yabo ne shirin sai yabo ne kawai shi ke naka da biyan sa kike kike mura haka mm. in kuma me ba ne haka aka fi so in zai iya gyarawa Allah ya saka da kai da fatan wanda da Allah ya kuma ta yi shawarwarin da aka ba da shi ma karamcin shi mai gidan mala a ƙarshe muna son dan ta'aliki kana kan abin da yakan yana faruwa kusan za a ce ba shi ne karan farko musamman akan abin da ya faru a satin nan na dan kenan da ya je kashe wata matashiya mm. akan cewa an yi masa alkawalin zai aure ta mm. to sai ta bayyana cewa ita ta fasa auren za ta a wuri wani ɗin to daga cikin da abubuwan da suke ake ji mm. a cewa kusan ya ɗauki nauyin ta ya kashe kuɗi ne da sauransu yanzu abin da muke so a tunatar na iyaye shi ne mm. idan wani ya zo ce mm. ina son ɗarka a wani mataki ne ya kamata a ce an ba shi damar da zai iya kashe mata kuɗi ko kuma ya ɗauki ɗawainiyar idan kar a je gaba idan abin bai yi ba a zo a samu matsala a shiga cikin wannan matsaloli yaran ne ko ya'yan ne ko hmm. kuma ma za a iya cewa hukumomi ne da ba sa shiga cikin wannan ba laifin hukuma cikin hmm. wannan ba laifin hukuma dai shine kawai kamar yadda yanzu wannan ya kashe in hukumar za ta yi laifin kenan hmm. kamar a ce yadda ya kashe yarinyar nan a ce hukuma ba ta ɗauki mataki ba wannan ta yi laifin amma bil hakika wannan alaka akwai laifin iyaye a ciki akwai laifin iyaye don sakewa ne an sake masa ne har ya kai ga har ya kai ga haka shi ka'ida na aure idan mutum ya son yarka da aure zai nemi izini jiki akwai mashiga a wurin an baka abin da an yi wani alkawari ko ba a yi ba don maza sun a wala aka dubo babu kuma da kada wani ya nema akan neman ɗan uwansa in an karkata za a bashi ko an bashi kaga wanzu ka zo ka fada an zo an fada neman ta ba a zai aka tambaya wa idan amfanin wannan shine in ka kayyade yarsa kace duk wanda zai neme ta sai a nemi izini idan ya zai nemi izini in wanda ya cancanta ka bawa ne kaga za ka bincike a kansa hmm. wanda ya cancanta ka bawa ne sai ka ce bismillah in yarinya na so in wanda bai cancanta ba ne tun anan za ka dakatar da shi ko ba sai ba yanzu za a auren ta ba ko a sai hmm. ta gama maka ka nemi wani abu wanda za ka fake da shi wanda kuma ya kamata alaƙin daga nan a yanke ta hmm. ba maganin hira babu wani abu amma yanzu mutum ne a ce kai ɗan najeriya nan kano a ce wani ɗan china yana neman ƙyata yana zuwa ya hira da ita har ka saki irin wannan ba kai bincike a kansa ba har haka ya faru a kuma ai duk mutumin da zai iya kashe mace kila da kayi bincike a kansa mm. da za ka gane ba mutumin kirki ba ne ba za ka bashi ma zuwa wajen yarda wannan mutumin ko aurenta zai yi ko musulmi ne zai aure ta kasancewarsa ba ɗan ƙasa ba ne mm. kasancewansa ga daga inda ya fito to dole a iya a yi bincike a kansa in ma za a bashi auren a bashi aura amma haka kawai a ce mutumin da har a sai yana iya kisan kai ka bashi yana shiga gidanka ka tsari yana hira da yarka da yarka har wata alaƙan da wai ana tunanin ta ce ta fasa ba za ta aure shi bane shi yasa yi mata wannan wannan abu kuma baka gano halin mutumin nan mutumin kiki ne ko ba mutumin kirki ba ai ana duba addini abun ne wannan kuma ce za a ta kuma tarbauna dinahu wa khuluquhu wa khuluquhu illa taf'alu wa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir saboda idan wanda kuka yarda da addinin sa da dabi'unsa a wata riwaya mu sau da amanan sai zai nemi yar ku ku aura masa in ko ba haka kuka yi ba da a samu fitina to menene ba ka ba ba ba ba ba da addini addininsa ba mai kyau ba ɗabi'unsa ba masu kyau ba kace za ku yar ku akwai wadata da sauransu ko wadata sababin shi ne son duniya mm. kila yana da kuɗi yana da wadata to sau da aka wadatar ne kila akwai wasu hidima da yake yi sa ake son a bashi manzo sama kuma bai ce a duba wannan ba fa bai za ta ji a duba addini ake duba da ɗabi'u man tabbana dinahu wa khuluquhu sau da ka za in ba ku yi ba illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a wata ruwan arif hmm. za a samu fitina da barna me barna shine zulfi jinin aiki hmm. fitar da jini fitina kuma zai iya rata ta fada cikin zina mutumin kirki ya zo ba ba shi ba ana jiran wani daban a ji a fada zina ko a fada matsala ko kuma mutumin banza ne yazo a ce da shi za a yi ko kuma ma yaudara ne ba son sa ake yi ba hmm. amma tun yana ba da kuɗi za a yi tafiya haka ana ta sakarsa hmm. a taron sa ƙarshe sai a ce ba za a ba shi ba. wani eh, da yake nunawa kamar ai ana tare da shi ne ana samun wata fa'ida a ƙarshe sai aka ce ba za a yi da shi ba shi kuma ya ce zai ɗauki hukunci a da abubuwan da zai ba mu da tabbaci a kan labaran da suke fito ana cewa hmm. ya ɗauki nauyin karatunta a uganda mm-hmm. ya ɗauki eh, ya sa mata mota an ce gida dai ba mu da tabbaci a kan wannan amma dai a eh, nan dai muna son hmm. a nuna irin illar da take cikin lokacin da mutum zai zo ce ina son yarka ba tare da an yi dauko an yi kuma ba a bar shi haka kawai sarka. Hmm. da ringa nauyin ta abubuwa da dama sai zuwa zuwa samun ɗaya kuma a zuwa wannan ba ma ɗan china ba ko mm. ɗan najeriya ko ɗan babbanta ne mm. misali a ce yana son ta an bashi ta hidimomi ya ta gima mm. a ƙarshe kuma sai a ce ba za a bashi ba kaga dole za a samu fitina a kan me za ka karɓi da za ka dinga karɓan dukiyar mutum yanzu wannan in ya tabbata haka ne kaga akwai matsala sannan kuma yarinya na ba yarinya ce karamawa. ba kamar yarinya ba ce an ce aure mm. ta ya za haka ta faru to ya kamata iyaye su ji tsoron Allah su ɗauki mataki a daina ɗaukan ‘ya'yan nan kamar wasu hanyoyi ne na samun kuɗi mm. an da mazaje wanda suke masu addini masu ɗabi'u masu kyau su dinga auren su idan mutum ya zo mm. ko daga makka ya zo wallahi ya kamata ka bincike a kanka da tana daga china daga makka dai kafin ya alaka da da yarka ko ya ce zai aure yarka ce ce na inda su ya ajiri da ma ajiri za su ce na kan amma rama ai ce na ba ka ce ta musulmi ba duk da yawan musulmi suna da yawa ba su yadda da ma yan abin nan eh, ba su yadda da addinin ba ko ka gani musulmi yanzu zai yi mm. shugaban kasan china ne da mm. suke wani babban mukami duk da akwai musulmi ai yawan su ne sa ake ganin akwai musulmi cewa addini ne mm. wannan ya kamata yara nan wani lokaci suna ya'yan kuma kan zarari ne lokacin da za a ce hmm. idan musamman sun ga akwai inda za su sami hmm. dan matsi maske su je su abin nan wani lokaci abokan nasu da suke tare da su suke abin nan iyayen suke musu magana hmm. ba sa ji sa ya kamata a musu tarbiyya sun farko kar a nuna musu duniya a musu tarbiyya a sa musu dokoki tun tana karama ta akwai doka a kanta ba a yadda ta tsaya da wani ba sai da izinin iyayenta a sa mata sun duniya a zuciyanta sannan ta a fita aje yawo har aje yawo aje nan yanzu yanzu ba mamaki irin wannan wani ya zo daga wata ƙasa yana neman ta yana yawo da ita kasuwanni aje a yi sayayya nan aje a yi nan a yi nan duka a ƙarshe zuwanci ba za a bashi ba abin da zai faru ke nan lokacin wani abin ba zai tsaya ba bai tsaya akan yani kashe kuɗi da sauransu ba za ga abin yana kai ga taɓa mamutunci abin da bai kamata a ce ka gan shi ba hmm. tunda ba matar ba ce sai bayan an yi aure kamata ne sai ga cewa duk irin wannan abubuwan suna faruwa ko ya ga mutuncin ta ita ta gana shi kuma al'amari ya zo a ƙarshe babu sai ga wasu irin wannan abubuwan da ya yi a zo a ce har ya shiga har cikin gidan hmm. ya je a kashe ta a cikin gidansa a cikin gidan a ɗaki har cikin gida kuma a ɗaki yaya hmm. kenan dama ya saba da gidan ya san dakunan da ke ya ya san kafunan. ba abin da bai sani ba ko kila dama yana shiga ɗakin suna hira da ita a ɗakin mm. to kaga duk wannan akwai sakaci dole a gyara wannan to malam a nan idan zaman idan aka zo mm. matakin da ya kamata a ce kusu suna ganin ci abin ba zai yi ba wani har ya kamata a ce a bi Inshallah Allah dan China ne can ina ne duk in dai abin irin wannan alaka ta shiga tsakanin ku hmm. wani hanyar kamata a ce abu saboda a rowar wannan matsalan salim azu farko dai hmm. in dai an san ba mutum za a bashi ba har aka hmm. dinga karban kuɗin sa kayan karban kuɗi da tsora masa hidimomi ai ya nuna za a yi da shi ne duran da aka ce ba za a yi da shi ba fa wannan babbar fitina ne kwantar da ya san sai abin da hali yi. ko Allah ya yi zama ya ja muku ma za ka iya bin ku sannan na biyu kar a basu su shaku ko da ba a karban kuɗi kar a bar yarinya ta shaku da yaro ko da wanda ake wanda yake neman ta in an san ba ba shi za a yi ba idan suka riga suka shaku daga baya kuma an ce ba za a yi ba nan ma wata abin nan wata fitina ne mm-hmm. sannan kar a sake masa zai iya keɓanta da ita zai iya shiga gida ya hira da ita ko ina zai iya ɗaukan ta kai ta wani wuri kuma nan ga lokaci guda kuma a zuwa ce za a dafa abun mm-hmm. haka da zai wannan ko ma dan wace wace ƙasa ne ko da haka abin da ya kamata shi ne mataki na farko idan za a aurar da yarinya duk mai son ta ya je nemi izinin iyayen ta kan ya fara nema izinin nema daban neman a baka kuma daban daga izinin neman nan su ɗan tantance menene ya halin mutumin na yake ya cancanta ko bai cancanta ba wanda ya kamata a bawa ne ko wanda bai kamata ba shikenan in ba wanda bai kamata wani sai a bashi hakuri kawai a bashi uzuri shikenan bai riga ya shiga ba bai riga ya asara ba in kuma wanda za a ba ne sai ake to ka ka nemi fahimtar juna da yarinya in dai kana so ba za mu ka. kuma kai a bari abin ya dade a bari ya dade shi kenan daga nan sai a yi a gama kawai wani lokaci samari ne su ma suna da naci ne malam ko da an ce ne da kuma su ta eh, zagewa ta bayan fage suna da biya ba sun ce dole kanwar naki ba ne mm. in an kiyaye da duk da isa bai ba mm. duk nakin sa ai ai sun san inda suke zuwa Hmm. kusan da suke zuwa ko da ka tsare iyalinka ka tsare su amma yanzu wannan mutum in ya tabbata ba musulmi ba ne ma hmm. in ba musulmi ba ne misali don ba babu tabbar musulmi ne ko ba musulmi ba to in ba musulmi ba ne ma ne alakan sama da yarinya ya ake ma da su yi alaƙa yanzu abu ne da ya yaɗu sosai za a ga wani ya zo wata ta zo daga amerika wani ya zo daga amerika daga ina ya zo a eh, na ji amerika abin nan shi tunani ne hausa suke cewa kakata ta ta yanke saka ne ko aka kusa malam ka ga dai yanzu akan samu mutum da ta da mace a aure mm. an ji ya neme ta ita ta. amma yana da ya ka ga mace ita kuma wai ka zo miji wanda ba musulmi ba wai ta musulunta da shi ta aure shi yana da wuya Allah ya saka rahim wa ranar lokaci yau amma ne a ƙarshe hukumomi wani mataki ya kamata a ce sun ɗauka saboda mazu ko irin wannan ya faru gaskiya a ɗauki mataki yanzu wannan da ya je kashe ya kashe ta ɗin. ai hukuncin sa hukuncin kisa ne a shari'ar musulunci hmm. ko da kamata ba a zartar masa ba domin idan ba a yi hukunci ba to nan gaba wani fa zai zo yi hmm. ba ma ɗan Kenya ba ɗan Najeriya ma zai je wannan abu hmm. kuma ya faru a baya kafin na kafin wannan ko da haka a ɗauki mataki na shari'a na cewa a hukunta wannan mutumin sannan su kuma a musu nasiha a nuna musu gaza abin nan su da suka yi sannan ya zama kuma izina da wa'azi ga dukkan wanda yake da yamace. Allah ya sake rasu duk da ta ɗan bangaren ta su ce mun yi sanka abin mun karkatar da shi daga hmm. su da so su ma yan matan zama lokaci suna hidimomi hmm. wanda halar sun riga sun saki cewa wani zai aure shi ma daga baya kawai sai zai ce Eh, ana samun wannan mm. ana shi ma a zo a shaƙu sai ce ya janye mm. to ai saba alƙawari ne duk wanda mm. kai alƙawari zaka aure ta aka ce an baka ai an maka alƙawari ne kai ma kai alƙawari in ba wani abu ne na lalura ko wani abu da ya shafi addini ba to bai kamata ka saba wannan alƙawarin ba in ba aure ta ba ka saba alkawari kana cikin ka samu sifofi iri na munafukai wai za wa ada akhlaqa ila ta je ka hango wata ne sai kake ga za ka bar wannan kaga ka saba alkawari ita ma haka da je ta hango wani saurayi sai ta ce ba ruwan da wannan duka wannan saba alkawari ne bai halatta musulunci ba malam muna godiya sai Allah ya saka alkhairi maudu'i ne muhimmanci wanda za a iya tattauna shi a wasu lokutan da ban saboda kokarin magance wannan matsaloli da suke faruwa yawa masu kallo da sauraro duka duka nan lokaci mun halinsa da fatan dai kun ji daɗin wannan shiri kuma kun fa'idantu da abubuwan da aka tattauna da haka wannan shiri kofar a buɗe take akwai mu na whatsapp muna akan facebook duk lokacin da kuka ma za ku iya tura mana da neman shawarar saboda tattauna su a cikin wannan shiri na ku bani shawara na ku ne gare ku kuma a wajen ku zai koma daga nan muke ta madadin babban bakon namu shek eh, abubakar muhtari wala malam muna gode allah ya saka da khair malam dukkan wanda suka taya ni wannan shiri ya zo muku kai tsaye malam mustapha wanda yake bayan kamara malam ammar eh, malam ammar muhammad suleiman wanda yake ba da umarnin wannan shiri malam abdallah wanda yake hidima sai kuma malam umar alhaji yusuf wanda ya shirya wannan shiri ni da na gabatar an samu ga wata yake cewa kusance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah mun gode Allah ya saka da wuce shar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku ba ni shawara yau tashar Afirka TV sirri tana kira ga munan cikin shirin nan ku ba ni shawara Ɗan uwa kaza da